Aka riga aka gabatar manasaba da ta haɗa mu shine manasaba ta aure. Na. Kamar yadda aka ambata manasaba da ta haɗa mu a wannan wuri shine manasaba ta aure. Aure yana da girma sosai a musulunci. Idan aka ce aure ba karamar magana ba ce. idan kuna karanta alkur'ani mai girma za ku ga maganganu da ƙur'ani ya akan aure idan kuna karanta sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam za ku ga maganganu da allah madauki sarki ya akan aure shi yasa ya zo a sunna an goyi an haɗu da shi ma sai an masa addu'a ina yi wa wayannan an goyi addu'a allah madauki sarki ya sa musu albarka Allah ya haɗa su cikin albarka sannan Allah maɗaukin sarki ya haɗa su cikin alkhairi alƙur'ani mai girma ya nuna mana matsayi da aure yake da shi daga cikin matsayi da alƙur'ani mai girma ya nuna mana yadda aure yake da shi shine duk wata halitta ta Allah maɗaukakin sarki da Allah ya yi ya yi ta ne nau'i biyu akwai namiji akwai mace ko ba za su iya ba da wata natija ba sai an samu aure da wannan ne Allah madaukin sarki yake faɗa a Qur'ani mai girma wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun subhana alladhi khalaqa al-azwaj kullaha subhana alladhi khalaqa al-azwaj kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim ومن أنفسهم ما لا يعلمون Allah madaukin sarki ya ce wa min kulli shay'in daga kowane abu khalaqana zawjaini mun halice shi dangi biyu akwai namiji akwai mace duk abin ka gani a duniya haka a mutane akwai namiji akwai mace a dabbobi akwai namiji akwai mace a tsirrai akwai namiji akwai mace wani zai ce ban taba ganin bishiyar dabino namiji ta tafi neman aure a gidan bishiyar dabino mace ba ba haka tsarin yake ba shi ita bishiyar dabino namiji da bishiyar dabino mace iska ita ce take ɗebo ƙwayoyin halitta na mazantaka daga bishiya namiji zuwa ga bishiya na mace sai ta watsa su sai zama abin da ake ce kilimi wato kamar barbara a sanadiyar wannan ne sai a samu ta yi fure ta ba da 'ya'ya an samu haihuwa sai da aka samu aure da wannan ne yasa kuke ga malaman kimiyya suke da abin da suke ce pollination akwai wurin pollination insect pollination da sauran abubuwa masu kama da wannan kenan hatta bishiyoyi ba sa ba da tsiro sai an samu ne sai an samu aure hatta ruwan sama da muke samu ba a samun shi sai an samu aure sai an samu namijin gajimare da matan gajimare an ɗaura musu aure an samu barbara bayan an gama guda sannan sai a haihu ruwan sama sai mu same shi na'am ya za ku gane wannan Allah madaukakin sarki ce alam tara anna Allah yuzji sahaban alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama akan yi guda فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار Allah madaukin sarki yana faɗa mana process na ruwan sama Allah ya ce alam tara anna sahabar tun mai thumma yu'allifu baina baka gani ba yadda Allah madaukin sarki ke koro gajimare sai a kaɗo wannan gajimaren sai a kaɗo wannan gajimaren malamai suka ce namijin gajimare da ta macen gajimare kenan sun mai allifu bai na nan sai Allah ya haɗa tsakanin waɗannan jajimare. an samu aure ko ba a samu aure ba na'am an samu ne an samu aure kenan ruwan sama da ake samu ana samun su natijar ne natijar aure da aka samu tsakanin jajimare kamin a samu ruwan abin da nake so na nuna mana babu wani abu da za ka iya samu a duniya